اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون ba abin da ya fi muni irin ku umarci waninku da imani da aikata alheri sannan ku ku bijire ku ƙi ku manta da kawunanku alhali kuna karanta attaura kuna sane da abin da yake ta na umarni da bin addinin Allah da gaskata manzanninsa yanzu ba za ku yi amfani da hankulanku ba